ranar masoya wacce aka fi sani da ranar valentine malam bahaushe musulmi da duk wani musulmin duniya bai da da wannan ranar ba a yau dai ake wannan biki na ranar masoya ta duniya inda masoya ta ko'ina suka nuna junansu soyayya sai dai akasin da akan samu a irin wannan ranakun musamman ma ga samari da 'yan mata akan samu a yi aikin asha sannan kuma a yi aikin da bai kamata ba ko ta fuska shaye-shaye ko ta fuska albazaranci da kuɗaɗe ga 'yan mata ko kuma 'yan mata ga samarin ko kuma ka ga musamman ma ma'aurata sun ɗauki wannan al'ada ta murna ranar masoya musamman ma musulmanmu wanda al'ada ake ganin cewa ba al'adar ɗan musulmi ba ce gashi nan dai kamar yadda muka kuka sani yau ranar masoya ce yasa muka ɗauko muku hotunan ma'aurata wanda muka wallafa muku a wannan shafin sada zumunta inda daga gani kuna gani cewa lallai wayannan ma'aurata sun yi auren soyayya inda suka sha soyayya a cikin wannan hotuna nasu inda daga ƙarshe dai ko kuma in ce daga bisani malamai da dama na addinin musulunci sukan yi arin haske da jan kunne akan wannan rana ta Valentine inda sukan gargaɗi al'ummar musulmi cewa ita wannan farana ba ta mu bace ta mu musulmai rana ce ta kafirai Yahudawa suka kirkire ta domin su dinga batanci wa junansu ko kuma su dinga aikin asha musamman ma zinace-zinace da duk abinda addinin musulunci ya hana. amma abin takaici a wannan zamani ko kuma abin kaico shine samari da 'yan mata na wannan karni musamman ma musulmai sun ɗauki wannan al'ada ta malam bature inda suke gudanar da ita a tsakaninsu wannan rana ta valentine manya suna ganin cewa musamman ma malaman addinin musulunci suna ganin cewa bai kamata ga ɗan musulmi ya dinga aiwatar da wannan biki ba don haka mu ma a nan wannan gidan jarida muna gargaɗa 'yan uwa samari da a guji wannan aiki ko kuma a guji wannan ɗabi'ar da ba ta mu ba domin ita ɗabi'ar da ba ta ka ba tana kasancewa ta zame maka abin da na sani